shi ne darasi na tara majalisi na tara kenan ko a cikin wannan littafi na riyadu salihin kuma har yanzu muna cikin babin da yake magana akan tuba shine babu tauba satin da ya fice mun tsaya a ƙarshen hadisi na goma sha tara yau za mu tashi farkon hadisi na ashirin inda malam yake cewa وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخضري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معكم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نفف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاءنا تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له وفي رواية فنعى بصدره نحوها وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخضري shi abu sa'id wanda aka fi saninsa da ko kuma in ce sunansa na gaskiya shine Sa'adu bin malik amma an fi saninsa da abu sa'id wanda ita ce alkunyar tasa al-qudri ita nisba zuwa kudra an ce nisba ce zuwa kabila sannan yana ɗaya daga cikin ƴan kabilar khazraj abokan zaman Aus kenan a madina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Sa'id lokacin yana yaro za a tafi yakin Badar yana cikin yaran da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mayar a yakin Uhud kai yana cikin ƙananan yara ko matasa da annabi ya ce wannan bai isa a je da shi yaƙi ba aka komar da shi shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan an dawo daga yaƙin Uhud shi Abu Sa'id sai itaho zai tar manzon Allah kamar yadda ake in an je wani guri an dawo mutane sukan fito bayan gari su taro manzon Allah to da aka je yaƙin Uhud yana cikin wanda suka zo taron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ganshi sai ya tsaya ice da shi sa'ad ibn malik sa'ad dan malik nake ganowa ne sai abu sa'id yake cewa ni ne bi abi anta wa ummi ya rasulullah da babata da babana duka fansa ne a gare ka ni ne yace sai na ƙara matsa kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ice na yi wa gwiwoyin manzan Allah ke. ya sumbanci gwiwoyin manzan Allah sai manzan Allah ya dafa kafaɗarsa ita so shi ya ce ajarakallahu fi abik Allah ibaka ladan rashin mahaifinka watan da za a tafi yakin da babansa ya ce zo mu tafi shi ma ya fito a cikin shirin bai kai shekara goma sha hudu ba bai fita ɗan shekara sha biyu ba Shi ne Manzan Allah ya da shi to sai aka yi sa'a daga cikin mutanen da aka ce a yakin Uhud akwai babansa ne Manzan Allah ya ce Allah ya baka ladan rashin mahaifanka to an ce bai ƙara samun damar fita wani yaƙi tare da Manzan Allah ba sai da aka zo yaƙin handak lokacin da aka kawo Madina farmaki yana cikin waɗanda suka zo suka ba da kariya wa addini suka ba wa madina kariya a wannan lokacin shekarunsa sun kai kuma ina ɗaya daga cikin sahabban da ake cewa Allah ya yi musu baiwa ta ilimi musamman fikihu na addini akan zo gurinsa a yi masa tambayoyi a yi masa fatawa kuma ya ba da amsa kuma an ce mutum ne mai kamun kai ba kasafai ake gane halin da yake ciki ba duk da matsin da yake ciki akwai lokacin da matarsa ta ce wane ya shiga matsala ya je gurin manzan Allah manzan Allah ya bashi wane ma ya shiga matsala ya je gurin manzan Allah an biya masa bukatarsa kai me yasa ba za ka je ba kai ma ka tafi gurin manzan Allah ka je ka gaya masa da haka da ito gurin manzan Allah sai tarar da manzan Allah ina yi wa mutane wani bayani a masallaci gabar da itar manzan Allah ina bayani sai ji manzan Allah ce manista affa a affahullah wa manista gana a ganahullah sai ji kamar da shi ake shi ya kawo bukatarsa sai ji manzon Allah ina cewa duk wanda ikame kansa ko inemi ya kame Allah zai kamar da shi wanda inemi Allah ya wadata shi to lalle Allah zai wadata shi a cikin manzon Allah yake cewa wa man sa'alana fa wajadna lahu a'tainahu duk wanda ya roke mu wani abu in mun samu abin da zamu bashi zamu bashi in ku mu da shi sai a hakura to wannan shine sahabin wannan hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kare yadda a gare shi shi da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi da ya bada labari ice kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan a cikin al'ummar da suka gabace ku kafin ku musulmi akwai wani mutum da ya kashe mutum 99 sauran ne suke goma ya suke 100 daya bayan ya gama wannan aika-aikar ya kashe mutum da tara, sai iga a ya kamata ya tuba kuma tuban nan ya kamata ije gurin wani mutum wanda zai taimaka masa ya tuba fasa'ala an a'lami ahlil ard yace da Allah a wannan garin wane ne yafi kowa ilimi malamin garin da nake so kun gada bai san malaman ba kenan saboda ta'addanci maimakon a kai shi gurin malami fa dulla ala rahibin sai a kai shi gurin mutumin da yake jahili ne amma akwai bauta akwai sallah akwai azumi akwai komai ana yi amma ko ba ilimi wannan yana daga cikin hatsarin bautar Allah da jahilci in mutum bai je makaranta ba sai ije ita aikin baban giwa yayi ta shan wahala yana tsammanin bin Allah yake yi sai ka je lahira kana tsammanin ka zo da abin kirki sai a ce da kai mai kai in baka sa amma ka sha duka Allah ya tsare mu shi sa duk mutumin da yake bauta Allah cikin jahilci yana cikin hatsari sai aka yi shi gurin wannan mai bautar fa atahu zo gurin sa fa qala yace innahu qatala tis'an tis'atan wa tis'ina nafsan sai yace ya kashe mutum 99 ku duba lafazin innahu qala fa qala innahu qatala kun ga annabi ne yake ba da labarin bai ce sai ya na kashe mutum kaza ba saboda abin kirki kake danganta a kanka ba abin tsiya ba sai annabi ya ce sai ice ya kashe mutum casa'in da tara fa hallahu min tauba akwai dama ta tuba yana da dama ta tuba fa qala la wannan mutumin tunda ba shi da ilimi sai ce na yaushe ka kashe mutum 99 ka ce Allah zai karɓi tubanka babu faƙatalahu fa kammala bi mi'a sai ce to tun da dai ba yadda za a karɓi tubana bari ƙarasa karasa da kai sai cike ɗarin da shi kaga ya kashe mutum cif ɗari cif cif ke kaga duk malamin da ya samu labarin wane ya jefa tawa gurin wane amma an ce babu tuba ya karasa da shi kai an zo gurin ka ya za ka ce akwai tuba don ka kutar da kanka sun masala an alami ahalil abu sai ce to ya je ƙara yin tambaya ce a nuna masa wanda ya fi kowa ilimi a wannan ƙasar fadulla ala rajulin alimin sai a kai shi gurin wani mutum malami faƙala sai ce innahu qatala mi'ata nafsin fa hal lahu min tauba yace ya kashe mutum ɗari. kun an samu ƙarin ɗaya kenan akwai damar tuba faƙala na'am ita akwai mana wa man ya hulu bainaka wa bainat tauba zai raba tsakaninsa da tuba kamar kenan ba wanda zai yi kariya ko sa shamaki tsakanin kai da tuba amma ga shawarar da zan baka in falit ila ardi kaza wa kaza sai ka bar wannan kasar ka tafi kasar kaza da kaza ya gaya masa wata kasa fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahu akwai mutanen da suke bautar Allah a wannan kasar kai ma je ka shiga cikin su to fikihun da yake na abinda malamai suke cewa idan mutum rashin kirkinsa in yawa a unguwa ko a gari ko a ƙasa ya kamata ya canja unguwa ko ya canja gari ko ya canja ƙasa saboda wataƙila ba a sani ba ko tasirin abokai ne ko abin da kake yawan gani na irin wannan aiki shi yasa kake yi dan haka sai ce ka bar wannan garin ka tafi guri kaza akwai wasu mutane suna nan suna bautar Allah kai ma ka je ka shiga cikin su ku bauta wa Allah wala tarji ila ardika fa innaha ardu su'id kada ka komo kasarka domin wannan kasar ba kyakkyawar kasa bace mummunan kasa ce ana yin abin da bai dace ba Fam talaka ya dauki wannan shawarar ya tafi hatta idza نصف الطريق atahul الموت sai da ya raba tsakiya ya bar wannan garin bai kai wancan ba ina tsakiya ta hanya sai mutuwa ta zo masa ya fara kakari zai mutu tunda mutuwa ta zo kun ga mala'iku ne za su zo daukar kuma bisa al'ada bisa tsari na Allah mala'ikun azaba su suke daukar rawukan mutanen banza mala'ikun rahama su ɗauki rawukan mutanen kirki fakhtasamat fihi mala'ikatul Rahama wa mala'ikatul azab da mala'ikun azaba da rahama sai suka kama rigima mutuwa ta zo mala'ikun rahama sun sauka mala'ikun azaba sun sauka faqalat mala'ikatul rahma sai mala'ikun rahama suka ce ja ja'a ta'iban muƙubilan bi qalbihi ila Allah ai ya tuba kuma ya fuskanci Allah da zuciyarsa wa qalat mala'ikatul azab sai mala'ikun azaba suka ce eh mun ji ya tuba innahu lam ya'mal khairan qattu amma bayan ya tuba tun da bai taba aikin alheri yaya za a ce naku ne to sai rigima kowa ya ki sakawa dan uwansa mala'ikun rahama sun ishika mala'ikun azaba su ma sun ishika fa'atahum malakun fi surati adamiyyin Allah cikin ikonsa sai aiko musu da wani mala'ika ya zo musu a surar ɗan adam faja'aluhu bainahum ay hakaman sai suka ce yau wato tun daga wani nan ba dan cikin mu bane baya nan baya nan imana hukunci ya zama shine alkali fa sai wannan mala'ikan da ya zo a surar dan adam sai ce qisu ma bainal ardain ku auna tsakanin wannan kasar da waccan kasar tsakanin wannan garin da wannan garin fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa la duk garin da ifi kusa da shi to a hada shi da mutanen garin in ya fi kusa da garin da ibaro to mala'ikun azaba ku dauke shi in ya fi kusa da garin da ilifa mala'ikun rahama ku dauke shi fa qasu fa wajaduhu adna ila al-ard allati arad sai aka auna aka gwada sai aka ga ya fi kusa da garin da yake nufin tafiya fa qabadatu mala'ikatu rahma sai mala'ikun rahama suka karbe shi ya zama shi ne nasu wa fi riwayatin fi sahih a wata riwayar daban wata take cikin bukhari fa ilal ila alqaryati salihati aqrab bi shibrin sai ya zamanto ya fi kusa da garin mutanen kirkin da dani daya shibir shine haka dani zira haka ba haka idan aka ce ba'u haka kenan gaba in aka ce zira'u haka idan aka ce shibru haka ɗani to ɗani ne kawai aka gwada aka ga ya fi kusa da wancan garin kamar yadda ya zo a cikin ruwayar bukhari faju ilimin ahliya sai aka ce ɗan wancan garin ne wa fi riwayatin fi sahihi a wata riwayar dai daban fa auha Allah ta'ala ila hadhihi an taba'adi sai Allah yace kasar tun daga kasar da wanda suke cikin kasar din nawaye na Allah shi yake iko da ita sai yace ke waccan ƙasar ibaya ke kuma matsu tunda ana son a haɗa shi da waɗancan tunda Allah ya dubi zuciyarsa sai aka ce wannan garin da inifa matso kai kuma ibaya wancan garin shine fa au Allahu ta'ala ila hadhihi anta ba'adi aka ce da wancan inesa wa ila hadhihi anta qarrabi wannan kuma aka ce matso kusa wa qala sannan aka ce da mala'ikun qisu ma bainahuma ku gwada tsakanin wannan kasar da waccan wa waje duhu ila hadhihi aqrab bi shibrin sai aka ga yafi kusa da waccan da dani daya fa gufira lahu sai aka gafarta masa wa fi riwayatin fana abi sadrihi nahawaha a wata riwayar aka ce sai ɗan ƙara gusawa da ƙirjinsa kusa da wancan garin an ce kokarin kokawar fitar rai ɗin, sai ta sa fi kusa da ta kawai sai aka riskar da shi da ta to wannan hadisin abinda za mu lura da shi tun da an kawo shi ne a cikin kitabun tauba wannan ina nuna in mutum ya kisan kai da gangan ma za a iya yafe masa ke haka ne wannan shine ra'ayin jumhurin malamai amma ibnu abbas da wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu daga cikin malamai suna ganin duk wanda ya kashe rai da gangan Allah ba zai yafe masa ba wa man yaqtul mu'minan متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما wannan shine dalilin su na cewa Allah ba zai gafarta masa to amma ragowar jumhurin malamai sai suka ce tunda Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ko ma wani irin laifi ne duna zalika ne in dai mutum ya mutu bai watan in ya mutu ko kuma ya tuba bayan ya daina wannan abin Allah ya karɓi ransa Allah zai iya yafi masa to amma sai aka ce to ya za a yi da magana ibn Abba? in dai fahimtar qur'ani suke so ai ibn abbas ya fi kowa fahimtar qur'ani tunda addu'an manzon Allah ce akan su Allahumma faqqihhu fi din wa 'allimhu at-ta'wil in dai magana sanin qur'ani ne ai ibn abbas in aka zo gurin sa sai ai shi to shi ya ce babu tuba sai aka ce a maganar ibn abbas za a iya taujihin duk mutumin da ya kisan kai da gangan haƙƙi uku ne a kansa akwai haƙƙin Allah to haƙƙin Allah tun da Allah hayyun la ya mutu in ka ce ka tuba sai ce na ban nawa sauran haƙƙi nawa biyu haƙƙin auliya na al-maktul waliyan wanda aka kashe suna da haƙƙi su kuma zai yafe musu nasu haƙƙin aka ce in ka kai kanka ka ce kai ne ka kashe wani kuma tabbas ka kashe shi gashi ka kawo kanka ko a kashe ka ko a yafe maka ko ka biya biya to sai suka zaɓa abin da suke so suka ce ba biya ko mun yafe maka shikenan haƙƙinsu sun sarayar da shi sauran haƙƙin wa haƙƙin wanda aka kashe to tun da ya mutuwa zai yafe masa haƙƙinsa ko baban da ya yafe shi ba zai yafe masa haƙƙinsa aka ce wannan haƙƙin shine ibn abbas yake nufi da cewa allah ba zai yafe ba mace ba zai yafe wanda in kisan kai ba sai kun je lahira an tashe shi ya sha ƙauyen ka sai Allah wannan ya kashe ni gashi to in ka ga dama a wannan lokacin in ka ce Allah na yafe masa shike to wannan shine abin da ake nufi da waccan aya kamar yadda malamai suka faɗa dan haka duk wanda ya kashe wani in ya tuba Allah zai yafe masa dan kada rufe mutane kofar tuba in ka rufe mutane kofar tuba sai su ci gaba da tsiya duk wanda isan cewar in ya je lahira Allah ba zai yafe masa ba aka tabbatar masa da kanan sai ce to zan zai wahalar da kansa wanda ya ƙara saborewa so da ya sha wahalar da gabaki daya Allah ya tsare mu to wannan shine dai abinda malamai suka faɗa to hadisin da zamu shiga hadisi ne mai tsaho ban san yadda za mu ba a guje zamu tafi don mai sauri mu fita daga cikin sa ko kuwa yi za mu raba shi to mu ga yadda lokaci ya bamu eh insha Allah وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه هنا عميا wannan hadisin an ruwaito shi daga abdullahi ibn ka'ab ibn malik ka'ab ibn malik sunansa ka'ab ibn malik al-ansari as-sulami al-khazraji shi ma mutumin madina ne ke yana ɗaya daga cikin sahabban da suka halarci bai'atul aqaba ta biyu kun san ayyo manzon Allah mubaya a kashi biyu Mu a ta farko lokacin da mutanen madina suka zo aikin haji sannan ana gana musulmi azaba annabi yana bin ƙabilun larabawa sai je tarar da mutanen madina su goma sha uku guda goma daga cikin hazarar guda uku daga cikin ausu ya tallata musu musulunci Ya ce shi manzon Allah ne suka ce tabbas suna da labarin wani annabi da za a aiko mai kama kaza mai kama kaza yahuda sun ba su labari ba man kai ne to me kake dauke da shi yace nazo da kaza nazo da kaza nazo da kaza suka ce to mun ba da gaskiya amma abin da muke so kai shiru kaka gaya kowa za mu koma madina akwai rigingimu tsakaninmu da abokan zamanmu zuwa shekara mai zuwa za mu ci gaba da tallata wannan addinin in Allah ya kai bata za mu dawo sai mu ga abin da Allah zai to shine suka tafi madina yan ausu sai ya to suka yi ta yada musulunci a cikin yan uwansu mutanen a hazrat kai ausu ba su ankara ba musulunci ya shiga mafi yawancin gidajen khazraj so da haka da shekara ta dawo maimakon su taho su goma sha uku sai suka karo rabo wanda suka musulunta suka ɗebo suka to su saba'in daga ciki akwai ka'ab ibn malik aka zo aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai satar fita aka an gama aikin haji tunda an taho akwai mushrikai da yawa a cikin su yan madina sun zo aikin haji su ma to da aka sai da suka bari yan uwansu sun yi bacci namun sun tura annabi sun ce za mu haɗu a akaba guri ne amma sai yan mu sun yi bacci shine aka zo annabi shi kuma sai ya gaya abbasu amma kun ga abbasu lokacin bai musulunta ba amma saboda wani yarjejeniya ce za a kulla mai hatsarin gaske abbasu ya ce da ni za a je da aka je aka zauna aka yi bayani sai mutanen madina suka ce mun ji mun bi a waccan mubaya'ar da aka yi an ce da ita mubaya'a ce ta mata domin an ce ba shirka babu zina babu zalunci babu saba ubannin manzon Allah ba maganar yaki wannan ita ce mubaya'ar mata wannan tabi da aka dawo annabi ya ce kun yadda idan na dawo madina za ku ba ni kariya irin kariyar da za ku ba kanku da 'ya'yanku suka ce min yadda mun yadda suka ce mu ka san jarumai ne kuma a cikin yaƙi muka taso shi muka iya ko ba ba gudu in mun ce i mun ce i in mun ce a'a kuma a'a annabi har zai tashi sai a ba sai a gaba sai wani daga cikin mutanen madina yake kai mutanen madina ku tsaya ku ci kun san alƙawarin da kai wannan bawan Allah kuwa suka ce mun sani mun ita a'a bari fito muku da fili wannan alkawarin da kuka da wannan bawan Allah kun ce mutuwa ice domin duniya ga baki ɗaya sai ta yaƙi kowa sai ya juya muku baya sai wani ya ce malam kan bata mana lokaci ishuru mun sani addamu bil dami wal hadaru bil hadar jini ne da jini kawai tunda mun faɗa mun faɗa izuwa yaushe za mu bar manzon Allah ana taɓa shi har zuwa wannan lokaci me amfanin mu ya rasulullah mun baka dama ka kawo duk sanda ka shirya An ka zo ka san mu mutane ne masu haƙuri da juriya wajen yaƙi wanda kuma abinda ne da nuna maka cewa mutanen Madina suna da haƙuri da juriya a wajen yaƙi tsakanin ƴaƴan ƙani da ƴaƴan wa an raba ƙabila gida biyu ausu da kazarat kafin zuwan manzon Allah shekarar su ɗari suna yaƙi ba su fasa ba waɗannan su mutu waɗannan su gaji waɗannan waɗannan su gaji waɗannan kuma a zuwa haɗu a yi kasuwanci a yi mu'amala sannan ana da alkawari an kai wata kaza za ka fa a gwamna haka suke shekara ɗari mutumin da ya shekara ɗari yana yaƙi bai huta ba kai ka san magana cewar bai saba ba ma ba ta tafi ba shine abbas ya ce a'a ku tsaya wannan an alan da kuka shi ko da mu ba ma san addinin sa yana da gata a nan ko ba wanda zai taba shi in muna raye kada ku sa ya ban nan kuma ku je ku kwaye masa baya suka sai an gama wannan magana to wannan kab ibn malik yana ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda saba'in kuma duk yaƙi yaƙin da manzon Allah ije babu yaƙin da ba a je da shi ba banda guda biyu da badar da tabuk a yaƙin tabuka ne isa mu ibtila'in da ya samu wanda ake kawo labarin wannan ibtila'in a matsayin ababi na tuba na cewa in kai wa Allah laifi in ka tuba Allah zai yafe maka za ku ga abin mamaki a cikin wannan hadisin da za mu karanta saboda haka duk wasu gurare na yaƙi-yaƙi ya don a yaƙin badar ma ina ɗaya daga cikin mutanen da aka yi wa rauni kuma ina ɗaya daga cikin mawaƙan da suke ya waƙa a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana manzan Allah yake to kaf da kai da Hassan da Talha ibn Ubaidillah Allah ya saukar da aya akan waƙa sai ka bai ce ai mun daina sai ce a wannan wakar da kuke yi irin yadda ake yaƙi a yi suka a yi tsara da takobi haka tafi ita ma a cikin kafare. watan waka ce waccan an taɓa musulunci kuke bai da martani waka ce an taɓa musulunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuke karewa don ku ci gaba da yin waka kuma yana ɗaya daga cikin sahabban da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu ya haɗa yan uwantaka su da wasu daga cikin mutanen madina an ce talha ibn ubaidillah shine abokinsa shi annabi ya haɗa su yan kuwantaka lokacin da aka yi hijira kuma wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, a cikin littattafan hadisi za ku samu hadisansa nan da can har guda 180 ya rasu a shekara ta hamsin 52 daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin da ake cewa da shi Basra الله anhu to shi abdullahi ibn ka'ab ɗansa ne dan ka'ab ibn malik ne domin shi ka'ab ibn malik a karshen rayuwarsa ya makance da ya makance sai zama to a cikin ƴaƴayensa akwai ɗan da yake masa jagora shine abdullahi to shi ne yake ruwayar wannan magana shine aka ce wa kana qa'ida ka'abin min banihi hila amiya yana ɗaya daga cikin 'yan jagorar ka'ab lokacin da ya samu makanta ƙala ite samitu ka'ab samitu ka'ab ibn malikin radiyallahu an na ji ka'ab ɗan malik babansa kenan Allah ya ƙare da a gare shi يحدث بحديثه حين تخلف عن an الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك yana ba da labarin abin da ya faru a kansa lokacin da ya ƙi zuwa yaƙin tabuka musulmi kuma suka tafi tare da manzon Allah shi bai tafi ba qala ka'ab ka'ab ibn malik yace lam atakhallaf an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qat yace tunda nake annabi bai taba tafiya wani yaki ban samu zuwa yakin ba tunda nake illa fi ghazwati tabuk fi yakin tabuk ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati badr sai dai yaki nabi da ban je ba shine yakin badar yake cewa walam yu'atab ahadun takhallafa anhu kuma duk wanda bai je yakin badar ba babu wanda aka ce bai daidai ba ba a zargi kowa ba shine mu'ataba innama kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wal muslimuna yuriduna ira quraish domin yakin badar ai ba yakin aka shirya an ji labarin quraishawa sun dawo daga sham da kayan kasuwancinsu kuma an ce dukiyar da aka kulla wannan kasuwancin da ita gidajen musulmin da suka hijira ne wanda suka baro shine aka sissiyar aka hada kasuwanci aka tafi shine ne bai ce aje a taro kayan a kwaci damun dukiyar mu ce a hada har riba a kwato shine ce ma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wal muslimuna yuriduna ira quraish domin manzon Allah ya fita da shi da sahabbansa suna neman su taro ayari karafka na ƙuraishawa ir ba raƙumi ake nufi ban an ce ir da hausa muke sa da shi ayari shine watan tawaga ta fatake wanda suka je suka yi kasuwanci su ake cewa da su ir hatta jama Allah ta'ala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad amma sai Allah ya hada tsakanin musulmi da abokan gabansu ba tare da an yi alƙawarin haduwa ba ana tsammanin za sami ganima sai ganima ta sukuce mayaka suka zo aka hannu walaƙar shahidtu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lailatul aqaba hina tawasaqna alal islam kuma ina ɗaya daga cikin waɗanda muka halarci alƙawarin da aka wa manzon Allah a aqaba lokacin da muka amince cewar mun karɓa addinin musulunci wa ma uhibbu annali biha mashhada badr kuma wannan haɗuwar da aka da manzon Allah ice na fi son tafiye da yadda nake son in halarci yakin badar wa in kanat badrun azkara fil nas minha duk da dai an fi ambatan yakin badar a tarihi ba a cika kawo maganar bai'atul aqaba ba musamman mata biyu duk da muhimmancin domin a ita ne aka yanke hukuncin musulmi za su bar maka su koma madina kuma ita ce bayan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci ya samu gata ya samu daukaka wa kana min khabari kaf ibn malik yace yana daga cikin labari na hina takhallaftu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi ghazwati tabuk lokacin da na zuwa yakin tabuka ban bi manzon Allah ba takhallufi shine wani ya tafi wani ya tafi kai kai zaman ka baka da dalili ite anni fi ghazwati tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilka al-ghazwa ita kuma ni tun da nake a rayuwata ban taɓa samun ƙarfi ba da samun wadata ta abin hannu da aljihu irin wannan lokacin kun ga ba shi da wani uzuri kenan da sai sai ba shi da lafiya ko ba shi da kuɗi amma duk abin da ake bukata Allah ya bashi wallahi ma jama'atu qablaha rahilatayn qabt hatta jama'atu fi tilkal gazwa ita kai ni tunda nake ba ban taba mallakar raƙumi biyu ba amma daidai lokacin da za a tafi wannan yakin Allah ya bani raƙumi guda biyu kun ga zan iya tafiya da ɗayan ba ɗaya gida zan iya tafiya da ɗayan ba da sadaka ɗaya ko in sayar da shi in wani abu ولم ya kunna الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها kuma duk yakin da manzon Allah zai tafi sai yayi taru tauriya idan gabas zai yi sai ce yamma za mu saboda magulmata kar ka kai labari sai an yi nan in an yi tafiya mai nisa sannan sai a dawo a kama hanyar da za a tafi wannan kuma a tsari shi sa ake cewa da ka je kai ta yin ƙarya wanda kai ka yi tauriya an ce ana sallama da kai je ka ce ba na nan mai sunan wannan to daga cikin malamai akwai wanda ake damu a cikin magabata an dame su da hirar da ba ta da amfani zuwa gurin su wanda ba shi da amfani ba ba fatawa ba ko ba wata kila ɗaya gumi za a kawo musu aka ce wani sai ya samu wani guri a cikin gidansa sai ya sa yan duwatsu aka sa mare mai aka yi irin kamar dan musalla dan kankanin masallaci haka aka yi hadda mai hirabi da komai da ya dawo gida in zai yi yan rubuce sa ko karatu sai ya je shi fada ciki ya ɗebo sa ya zuba in aka yi sallama da sai ce ku je ku ce yana masallata ba wanda ya sanya a cikin gidansa akwai masallata a cikin gidansa ko ba masallata yana zaune a ciki ba ƙarya ba amma sai ka je ka ce baya nan ka faɗi wani abu ko ni ya maka waya ce kana ina ne ce ina kura nan ku yana fage to duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi wajen yaki to ikan yi tauriya da ake nufi da tauriya za ka yi yamma sai ka ce gabas za ka kuma in ka tashi sai ka tafi gabas ɗin sai ka je can sai ka samu wata hanya sai ka ƙara dawowa sai ka koma kan hanya kaga ba ƙarya kai ba ina za a tafi yaƙi sai za mu yi gabas in an tashi kuma duk sai a yi gabas sannan daga baya sai a canza guri sai a dawo hatta kana tilkal gazwa a wannan yaƙin ne manzo Allah bai tauriya saboda ya san matsalar da za a haɗu da ita an ce a lokacin akwai tsananin zafin rana akwai talauci ga fari sannan ga nisa bayan nisa wanda za a haɗu da su a farkon musulunci a farkon haɗuwa su ne rumawa an san tsananin yaƙinsu an san yawansu an san irin tanadin da suke da shi don haka manzon Allah yake za mu je ta buka wanda ya ga zai iya in shiri ba mu da halin da za mu ba kowa wani abu a wannan lokacin da ya fice sai na Usman ya dinga fito da dukiya ya dinga fito da dukiya har sai da manzon Allah yake da kai Usman ya zai abin da ya ga dama shine jaishin usra ana cikin tsanani a amma sayyidina Usman ya dinga fito da dawakai da siddi da linzami da makami da abinda zaka yi guduri haka je ka dawo ya dinga bayarwa faka zaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin shadid wannan yakin manzon Allah ya je wannan yaki a lokacin ana cikin tsananin zafin rana wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan kuma ya fuskanci doguwar tafiya ya fuskanci sahara mai faɗin gaske shine mafaza daji wanda yake ba gida gaba ba gida baya shi ake cewa ita mafaza asalin kalmar mafazatu tana nufin matsera wannan fa'al ne fata na gari ne saboda duk wanda ya shiga wannan gurin ba kowa ne yake iya fitowa ba larabawa sai suke fatan alheri da ya suke da ita mahalaka sai suke da ita mafaza matsera wata mun shigan Allah da Allah zai fitar da mu wastaqbala adadan kabira kuma ya fuskanci adadi mai yawa na abokan gaba fajalla lil muslimina amrahum sai manzo Allah ya fito baro baro ya gaya musu abin da za su fuskanta li yata'ahabu uhbata ghazwihim domin su tanadi irin tanadin da ya dace da wannan yaki fa akhbarahum bi wajhihim alladhi yuri sai manzo Allah ya gaya musu inda za a fuskanta guri kaza za mu tafi kai tsaye wal na ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaseer ko musulmi a wannan tafiyar da za a yi su ma suna da yawa wala ya yajma'uhum kitabun hafiz babu wani littafi da ake rubuta sunan mayaka domin magana ce ta tsauri kai zaka je kai ka ɗauki nauyin kanka ba a fara yin ma'aikata ta tantance sojojin musulunci ba shine malam ce yuridu bi zalika diwan ko ko mai ruwayar abinda ake nufi da babu wani littafi da ake rubuta sunayen mayaka ana nufin ma'aikata diwan kamar ka ce zamanin sayi na umar ne aka fara wannan tsarin sai a ce diwanin zaka diwanin jindi diwanin kaza watan kamar ka ce ma'aikatar kula da sojoji ma'aikatar kuɗi ma'aikatar kaza shi ne ake cewa da shi diwan to a lokacin a zamanin manzo Allah duk babu wannan tsarin qala ka'ab ka'ab ibn malik yake fa qalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa zanna anna zalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah ba zai yi wahala ka samu mutumin da yake son ya ki zuwa wannan yakin face a zuciyarsa ina jin cewar in ma ya buye bai je ba za a gane ba in dai ba wahayi ne isauka ba cewar wane ya zo kowa da bai zo ba ba za a gane ba saboda yawan mutane ko ba rubuta sunaye ake ba وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين صابت الثمار manzon Allah ya tafi wannan yakin lokacin da ‘ya'yan itace sun nuna lokacin kaka ne wazzilal sannan ga inuwa a madina inda za fi kuma rana ce nan za ka bar daɗi ka shiga wahala fa'ana ilaiha as'ar ita ni kuma a zuciyata ina jin watan kamar wata haɓaka nake ina ta na ƙagara lokacin tafiya ini ma in tafi amma kuma Allah bai sa na yi hakan ba fata jahazar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu musulmi suka yi tanadi suka yi shiri tare da manzon Allah wata fiktu kai likai jahaza ma'ahu ni ma sai na haɗu in shiga gida ina tunanin zan haɗa nawa shirin ni ma in zo a tafi da ni fa arji'u wa lam aqdi shay'an na je na dawo ban shirya komai ba wa aqulu fi nafsi a cikin zuciyata ina cewa ana qadirun ala zalika idza arat kai ka za fa ka iya tafiya wannan yaki in dai kana nufin ka je falam yazal yatabada bi hatta samarra bin nas Jib. wannan abin ya ci gaba da faruwa a kaina har sai da mutane suka gama hada tunaninsu da himmarsu suka gama shirye-shiryensu فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه manzon Allah ya waye gari an kama hanya da shi da musulmi walam aqdi min jihazi shay'an ni ko ban gama shirya ba sun ba gadautu na ƙara tafiya faraja'atu na dawo walam aqdi shay'an bai shirya komai ba falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafarat al-ghazw ban gushe ba ina haka har sai da mutane suka yi gaggawa suka tafi wata fara algazu matafiya kuma tuni sun yi nisa algazu a nan gudun ana nufin mayaka rundunar mayaka sun riga sun yi nisa fahamamtu an artahila fa udrikahu a zuciyata sai ne niyyar ni ma zan daura siddi na je na riske su fa ya laita ni fa alfi yace ina ma dai nayi haka thumma lam yuqaddar zalika li amma Allah bai kaddara min haka فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة ita sai na kama tun daga lokacin fasiktu sai na haɗu duk lokacin da na fita cikin mutane ina zagaye a madina bayan manzan Allah ya fita sai bakin ciki ya kama ni domin ban ga wani abun koyi da ya rage a madina ba duk wani mutum da za a yi koyi da shi a matsayin mutumin kirki ya tafi waɗanda suka rage sai munafikai sai ko mutanen da suke da uzuri dattijo ne marar lafiya ne oho yaro mace ko kuma wanda manzon Allah ya dora musu wani nauyi na wani aiki ita ban ga wani abin koyi ba illa rajulan maghmusan alaihi fil nifaq sai mutumin da aka riga aka tabbatar da wasu a cikin munafinci aw rajulan mimman azara Allah ta'ala min ad-du'afa ko ko mutumin da Allah ya ba hanzari daga cikin raunana ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك manzo Allah bai tuno ni ba sai da je Tabuk faqala sai annabi yace wa huwa jalisun fil qawmi bi Tabuk annabi yana zaune a cikin sahabbai sai yace ma fa'ala Ka'ab ibn Malik Ka'ab ibn Malik yana ina ne da aka ce ma fa'ala abinda ake nufi wato me Ka'ab ibn Malik ya aikata ba mu shi ba yana ina wanda yana nuna mana su ka shugabanci da iya shugabanci gurin manzan Allah kowa an san da shi duk wani mutum ana bibiyarsa an san halin da yake ciki ko ba bibiyar ka na a cikin duniyar ka ba bibiyar ka a ga menene maslahar ka matsayin ka ya kai ana abu kaza a ganka a ciki tunda ba a ganka ba ya kamata a bincika me ya faru qala rajul min bani salima sai wani mutum daga cikin kabilar banu salima sai yi ya rasulallah habasahu burdahu ai yayi kuɗi burdahu a nan gurin ana nufin kayan sawa ita ai ya tara kuɗi na zai fito yaƙi wannan zurfi itfaini ba kuma 'ya'yansa da matansa watan wannan kinaya ne na cewar yana cikin yalwa yana cikin jin daɗi yaushe zai je sha wahala mai kenan wannan sunansa suka suka ke ya soke shi watan kunga duk lokacin da aka samu shugaba in shugaban bai zama jajirtacce ba sai makusantansa sun hada shi da mutanen kun ga tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a yanzu haka kawai shi sa ake cewa in ka zama shugaba a kul in an gama aiki ko ya tafi gidansa ka buɗe wata majalisa a dinga zuwa hira in aka fara zuwa maka wannan hira wanda suka iya gulma suka fi iya suluki. duk sai sun kore maka masoyanka sun zama su ne masoyanka ka canja abokai ka canja alinai ka canja kowa da kowa sai bayan ka gama mulkin kuma ka dawo kana neman wani ina wani yake duk ba sa da sun watsi in ba kai sa ba sai ka tara yan tasha a gindin ka فقال lahu mu'adh بن jabal sai mu'adh ibn Jabal ite. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه سي معاذ بن جبل الله يجد شي yace bi isa ma qult Allah wadaran abin da ka faɗa wannan shine ake cewa in aka yi munkari kai inkarin sa aka ci domin in baka yi inkarin sa ba za ka bude kofa wani ya zo an ce wani kwana biyu bana ganin sa ka sani da ya lalace ya zo mutum banza aka ce a take ka gyara ka ce ba haka bane ku ji tsoron Allah haka za ku ce ku gyara kar ku bar abin ya dore dan haka sai mu'az ibnu jabal yace bi isa ma kulta wallahi ya rasulullahi ma alimna alaihi illa khairan ya ma'aikin Allah wala mu mu san komai ba game da ka'ab ibn malik fati alheri fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya shiru fa bainama huwa ala zalika ra'a rajulan mubayyidan yazul bihi sarab ana zaune ana kewaye da manzon Allah sai ga wani mutum nan yana tahowa mubayyidan ana gano farinsa ya zuli bihi sarab Kawalwalmiya tana daukar tana dire shi kun san kawalwalmiya? sara idan rana ta kwalle in kana tafiya a titi me kake ganowa a gaban ka ruwa in ka zo ba komai shi yake cewa da shi Saraf. to idan mutum daga nesa ita ho kawalwalmiya tana daukar musamman cikin sahara sai ga kamar ina lallan kwashewa ne yana lankwashewa ina tashi sai muka dinga hango wannan farin mutum yana towa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hango shi tunda ba za a iya gane shi ba sai ya ce kun aba kai sama yace wannan aba kai sama ne tunda ka nesa yace ka zama abu kai sama fa idza huwa abu kai sama al ansari ana kallo ku sai gashi abu kai sama al ansari ne yana cikin mutanen da ba su taho ba amma da ka baya ya shirya ya taho wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'i tamri hina lamazahu almudafiquna shine mutumin da annabi yace ai sadaka wani ya dauko buhu daya wani biyu wani ya dauko buhun kuɗi wani ya dauko kan kuɗi shi kuma da ya tashi sai ya zo da kwano ɗaya na dabino ya ajiye yace ga abin da ya samu munafikai suka dinga ya Allah zai yi da wannan ana ba da kyauta biya ta ji ya kawo kan kankan ya Allah zai da rabin farin dabino ya Allah zai da kwano ɗaya na dabino to shi aka ce wannan munafikai suka yi wannan qala ka'ab sai ka'ab yace falamma balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad tawajjaha qatilan min tabuka hadarani basi yace lokacin da labari ya ishe ni cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso daga tabuka ya kuma dawo ina hanya yace hadarani basi sai bakin ciki ya taso min inna ma ashku basi wa huzni ila Allah basu shine tsananin bakin ciki yace sai bakin ciki ya taso min fa tafiktu atazakkaru al-kadhiba Ita sai kuma na fara sake sake wata ƙarya zan ga manzon Allah me zan je in gaya masa wa kul ina cewa bima akhruju min sakhatihi gadan idan Allah kai mu gobe muka yi ido bi da shi ta ya zan kubuta daga fushinsa wa sa'inu ala zalika bi kulli dhi ra'ayin min ahli duk wanda na san ina da kaifin tunani daga cikin yan uwana ko iyalina na je na tambaye shi na ce to manzo Allah ya dawo me zan je in gaya masa lafiya ta kalau kuma ina da hali falamma qila lokacin da aka ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada azalla qadiman ana gaya mun cewa manzo Allah ya shigo gari zaha anni al-batil yace duk wani tunani na ƙarya da yake kwakwalwa ta sai ya tafi hatta arabtu anni lam anzu bishai in abadan sai da na gano ba wata hanya da zan bi kubuta fa ajma'atu sidqahu kawai sai na hada tunanina na cewa zan faɗa maka gaskiya wa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qadiman manzon Allah ya wayi gari ya iso wa kana idza qadima min safarin shi ko manzon Allah duk lokacin da ya dawo daga wata tafiya bada'a bil masjidi ba gida yake tafiya ba sai ya tafi masallaci faraka fihi raka'ataini ya salla raka'a biyu mu idan mun dawo daga tafiya ina muke tafiya gida manzon Allah shi idan ya dawo masallaci yake zuwa me yasa godiya ga Allah Allah ya dawo da shi daga tafiya sannan kuma da bawa iyali dama an hana mutum ya afko gidansa kana dawowa kawai ka zo ka kama buga musu kofa na dawo ba a san aka ce idan ka dawo in ba su san za ka dawo ba ka ba da jakakka da arabar da ka zo a shiga da ita gida ka tsaya kofar gida ka tafi gurin abokan ko kama gida saboda akwai matar da ba ta wanka ba ta shafa mai ta baya akwai kazama wacce gida yayi kasa kasa sanda kana nan ne kike kula da gida to ka ba ta dama ta sauri ta share gida ta kawar da tsinno kara da kwanuka da gayan tuwo da waye duk ta wanka ta shafa mai ta fesa turare ta gyaggyara guri sannan sai ka shigo amma idan ka shigo ba sallama babu shiri sai ga bacin rai wannan shi ne hikima shi sa annabi sallama wani lokacin ma an dawo sai a yada zango a madina a bayan gari sai a turo a ce an dawo duk matan gida kowa sai ya shirya ya tari mai gidansa haka ake yi amma yanzu da yake da wannan wayar ya kamata kafin ka so sai kai waya tun da dai zai wahala wani yanzu zai dawo da kamaka in zarce masallaci ba za a ce ba ko ya dawo daga lagos sai ya dawo daga kwatano ba yadda za a shige masallaci yana yin wahala sai kaɗan daga cikin bayan Allah wasu suke yin wannan sun majalasa linnas idan ya dawo ya sallah raka biyu a masallaci aka ce kafin ya shiga gida ɗin kuma sai mutane sun zuwa ita gaisuwa an dawo lafiya sanda zuwa inda mai wata bukata ko da mai wani abu ya gaya masa yi masa maganin abu ma fa'ala zalika lokacin da manzon Allah ya gama yin wannan ja'ahul mukallafuna na ilayhi wanda duk ba su samu damar zuwa yaƙi ba sai suka zo gurinsa suna ba da hanzari wallahi ni abu kaza na ne ya faru shi sa ban je ba wallahi ni kaza ne wa yahlifuna lahu suna rantse masa wa kanu bid'an wa 80 rajulan mutum 80 da yan tsiraru ne ba su je wannan yaƙi ba fa qabila minhum alaniyatahum wa bay'ahum sai manzon Allah ya karba abin da ya bayyana gare shi na fili wannan shine hukuncin da ake so ka mutane duk mutumin da izo maka da sura ta mutanen kirki ka karbe shi kakka ce a'a a bincika in wani abu ya bayyana da baya daga baya shikenan sannan aka ce duk wanda ya zo maka da suran na Allah in ha inta ka zai haƙince ka haka sai da Umar yace duk wanda ya yaudare mu in dai da sunan Allah ne za mu yaudare in ya so mun gane daga baya sai mu dauka mataki to wannan haka suka yi wa bay'ahum wastaghfara lahum manzon Allah yayi musu mubay'a yayi mubay'a da su sannan ya nema musu gafara wa wakala sara'irahum ila Allah ta'ala sannan ya maida abin da ya ɓuya nasu na zuciyarsu ga Allah tunda wanda yana nuna mana manzon Allah bai san gaibu ba ko bai san abin da ke cikin zukatan mutane ba da kana yin ƙarya zai ce a ƙarya kake gashi nan ina gari a zuciya duk abin da ya ɓuya wanda yake hurumin ubangiji ne manzo Allah bai san shi ba sai abin da Allah ya gaya manzo Allah yake da kaza da kaza shikenan Allah ya sanar da shi kenan hatta ji'tu yace daga bayani kuma nazo falamma sallamtu da ne manzon Allah sallama tabassama sai i murmushi tabassumal mughdabi irin murmushin mutumin da aka bata wa rai sun maƙala sannan ice ta'al zo yace sai na matso faji'tu amshi ina ta tafiya hatta jalastu baina yadayhi sai da na zauna gaban manzon Allah fa qala li yace da ni ma khallafaka me yasa baka je yakin nan me ya zaunar da kai alam takun qad ibta'ta zahrak baka sai abin hawa ba zahar anan gurin ana nufin abin hawa قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر إتي والله دا با نزونا با أغبان wani mutum na zauna daga cikin masu mulki na duniya da ina ganin ina da dabarar da zan yi na fita daga cikinsa laqad uqitu jadalan na iya jayayya na iya musu duk abin da zan kare kai na iya walakin ni wallahi laqad alimtu sai dai na rantsi da Allah na riga na sani la in haddastuka al-yawma hadisa kadhibin in ne maka magana ta ta ƙarya a yanzu tarza bihi anni dan ka yadda da ni la yushikanna Allah yuskhitaka alayya Allah yayi kusa ya sa kai fushi da ni wa in haddastuka hadisa sidqin in kuma na gaya maka gaskiya tajidu alayya fihi wanda zaka ji babu daɗi game da ni inni la arju fihi uqballahi azza wa jalla ina fatan zan samu kyakkyawan karshe daga wajen Allah wallahi ma kana li min uzri na rantsi da Allah ba da hanzari wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anka kuma ni ban taba samun karfin jiki ba da lafiya da wadata da samun yalwa irin wannan lokacin kawai ban je bane to yaya a dole mu tsaya yana da yawa mu ya haƙuri Allah ya kai mu sati mai zuwa na abu zai ƙara mu bashi Allah ya kai mu sati mai zuwa na ba komai insha Allah Allah ya sa albarka kuma in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu yi ƙoƙarin mu karanta shi gaba ta'ala تعالى على صلى الله